Sashen Hausa na murya Amurka kuka sake kama a kan mita 25, 31 da mita 41 da kuma mita 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu ma jamhuriyar Nijar za su iya jima a VOA Africa akan mita 200.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Haka kuma za a iya kama mu a hanyar sadarwar intanet a duk duniya ta voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da jumai Ali muka sake dawowa a shirinmu na dare daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware naira miliyan 3,700 don taimakon 'yan gudun hijira arewa maso gabashin Najeriya. We are working with partners on the ground to scale up particularly Nan ma babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ne Ban Ki-moon ke sharar fagen da ya kawo wannan tallafin. Ana ta raɗe raɗin hukumar EFCC tana ganawa ko kuma son ta sulhunta da waɗanda ake zargi da almundahana a Najeriya ba tare da an ji gaban kuliya ba menene gaskiyar lamarin? za mu tabbatar cewa hakkin jama'a ne an mai da hakkin jama'a kafin mu yi wannan tunani da mun zanna an yi mitin tukuna za a yi ta. To kuma za mu ji filin yadda azumi yake daga bakin ku sai kuma labarin wasanni daga Ghana da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yau Laraba kasar Turkiyya ta ɗora wa 'yan jihadin ƙungiyar ISIS alhakin mummunar harin da aka kai filin saukar jiragen samar a Tatuk a birnin Istanbul. turkiya ta la'ana harin na ta'addanci kuma ta lashe takobin cewa sai ta ga abin da ya ture wa buzu naɗi wajen yaƙin ganin bayan ko kuma ƙarshen 'yan ƙungiyar ISIS. Babu ƙungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. na jiya talata da daddare da ya kashe mutane 41 da na fiye da mutane mai tanda arba'in lokacin da masu harin kunar bakin wake guda uku suka buɗe wuta sannan suka tarwatsa kansu. To amma Firaministan ƙasar turkiya Benani yeldrin ya ce shaidar da aka samu zuwa yanzu na nuni da cewa ƙungiyar da ISIS kenan kuma wato ita ta kai wannan harin kuma ya ce masu bincike suna ci gaba da gudanar da bincike haka kuma ya ce tana yiwuwa harin yana da alaƙa da matakin da ƙasarsa ta ɗauka ko kuma ta ke ɗaukawa a ranar litinin na gyara dangantaka tsakaninta da rasha da kuma isra'ila gwamnan birnin istanbul ya ce akalla mutane goma daga cikin waɗanda aka kashe 'yan wasu ƙasashe ne sa'an kuma mutane 109 daga cikin mutane mai 10 da talatin da suka ji rauni an salamo su daga asibiti a yau laraba yau laraba din shugabannin kungiyar kasashen turai suka mai da hankali a kan makomar kungiyar ba tare da kasar birtaniya ba shugabannin suna nazarin makomar kungiyar a yayin da suke kammala taron koli a birnin brussels na kasar belgium kwanaki bayan turawan ingila sun jefa ƙuri'ar ficewa daga cikin kungiyar shugabannin kungiyar sun buƙaci ƙasar birtaniya da ta yi saurin ficewa daga cikin kungiyar kada kuma ta zaci za ta samu moriya ko kuma alfanun kungiyar ba tare da ta biya komai ba tana yiwuwa wannan ne taron koli na ƙarshe da firaministan ingila david cameron zai halarta a matsayinsa na firaminista domin kuwa zai yi murabus daga mukamin nasa bayan gwamnatinsa da ta kasa shawo kan 'yan ƙasar da su zaɓi ci gaba da kasancewa cikin cikin kungiyar ta kasashen turai waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shaidun gani da ido da jami'a a tsakiyar ƙasar somaliya sun ce an kashe fiye da mutane ashirin a fafatawa da aka yi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen ƙungiyar al-shabab kafin ketowar alfijirin yau laraba mayakan ƙungiyar al-shabab suka kai wa sansanin soja da ke ƙauyen alhariri a yankin galgudut hali Kwamandan sansanin Kanal Ahmed Mohammed ya faɗa wa sashen Somaliya na nan muryar Amurka cewa an kashe 'yan yakin sa kai goma sha takwas da sojojin gwamnati guda biyar da kuma wani farar hula a fafatawa da aka yi. Kanal Mohammed ya ce ɗaruruwan mayaka ɗauke da makamai sosai da motocin yaƙi guda goma da aka ɗora wa bindigogi masu sarrafa kansu ne suka kai wa sansanin hari. Ya ce kowane ɓangare ya yi hasarar mota yaƙi guda ɗaya. Jami'an gwamnati sun kuma ce fiye da 'yan yakin sa kai guda goma da sojojin gwamnati guda biyu ne suka ji rauni. ana sa ran shugaban afirka ta kudu jacob zuma zai biya dala miliyan zuwa baitulmalin kasar bayan da kotun tsarin mulki ta kasa ta yanke hukuncin cewa tilas ya biya wani bangare daga dala miliyan goma sha shida na kudin jama'a da aka yi amfani da su wajen gyara gidansa a nkada haka kuma kotun ta bukaci baitulmalin kasar ta tantance nawa shugaba zuma zai biya domin gyaran gidan nasa an baiwa shugaban kwanaki 45 ya biya dala dubu ɗari biyar kamar yadda baitulmalin kasar ta tantance dan majalisar wakilai jordan lewis daga jam'iyyar masu hamayya the democratic alliance ya ce ya ji daɗin wannan hukunci da kotu ta yanke a kan shugaba zuma Kun sha labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware naira miliyan 3,700 don taimakawa 'yan gudun hijira arewa maso gabashin Najeriya. Nasiru Adamu El Hikaya gare ka. hakanan wannan ya zo ne daidai lokacin da rahoto mai inganci ke nuna 'yan gudun hijirar da ke sansanonin gwamnati na mutuwa saboda rashin wadatar abinci inda kusan kullum kimanin mutane akasari yara talatin kan mutu. We provide further financing vehicles to help Nigeria, its Agenda for Change. The humanitarian situation in the Northeast, we are working with partners on the ground to scale up Nan ma babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ne Ban kimun ke sharar fagen da ya kawo wannan tallafin. Za mu ci gaba da haɗa kai da sauran hukumomin tallafi na duniya don kawo yankin nan agajin gaggawa. Amina Ummul Kairi Bibi Faruk ta hukumar 'yan gudun hijira ta Najeriya ta kwatanta kuncin da 'yan gudun hijirar ke ciki. baka misali. Likita ce a France aka haife ta. Ta je ta karanta likita a Rasha. Ta dawo tana darakta din likitoci a Tunisia da Sudan da ina ne. Rayuwa sosai da jalin ya zo ya samu a garinsu ta gudo Najeriya. bata san da mijinta yake bata san da ƴaƴanta biyu suke bata san da ɗanta ɗaya yake ba guda ɗayan da ta samu take rike da shi ko ina tana banda da shi tana tsoro shi ma ko za ta waye gari ta gaba a ƙarƙashin gada yanya ta ringa kwana adan muka samu ta shi ma babban hamsa rundunar sojan ƙasar Najeriya Laftanar Janar Tukur Yusuf Bura ta yi ya ce rundunar za ta ci gaba da ba waɗanda ƙalubalen tsaro ya shafa magani kyauta bayan aikin sojan da muke yi muna kuma aikin agaji to yana cikin ayyukan da muke yi to za mu jawo jama'a kusa da mu kuma mu tabbatar cewa aikin namu ba wai kawai yaƙi ba ne kullum amma muna lura da jama'a mu ma mutane ne mu ma muna tausayi kuma muna neman jama'a su goyi bayan mu. Ado Malam Madalla dan kasuwa ne da ke tallafa wa 'yan gudun hijirar. To tun da kuma Allah ya riga kawo shugabanni masu adalci muna ganin za su iya gina mana gurinmu da muka rasa da yanzu ina tabbatar maka janar buhari ya ba da odon a kai 20,000 metric tons na abinci zuwa north east state shida duk wanda ya je sansanin yan gudun hijira na asali a yankunan da boko haram suka daidaita zai iya zubar da hawaye nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya ana raɗe raɗin hukumar efcc mai yaƙi da almundahana a najeriya da waɗanda take zargi da almundahana za su iya sasanta ba tare da zuwa gaban kuliya ba wakilinmu na abuja umar faruk musa ya tattauna da shugaban hukumar ibrahim magu ga yadda ya tambayi gaskiyar lamarin kasan abin da muke dubawa mun karbi kudi muna duba abin da zai gamshi jama'a because aikin jama'a ne muke yi Da ya gamshi jama'a aka ga duk abin da aka samu aka mayar za mu iya shiga rinjaye ga kotu ga shi ga kuma prosecutor ga sai a zanna yadda za a yi a samu sauƙin abin. za mu tabbatar cewa hakkin jama'a ne an mai da hakkin jama'a kafin mu yi wannan tunanin sai mun zanna an yi mitin tukuna za a yi ba mu ji wani magana ba har yanzu game da tsohon ministan mai ta najeriya wato Alison madu yake zani. Oh, muna nan muna bincike har yanzu ai kana ciki kaca kaca ko ina kana ganin za a samu haɗin kai daga kasashen waje inda nan ne mafi yawan kuɗaɗen nan a yanzu aka ce suke kwarai muna samu sun sha zuwa nan mu ma mun je muna bincike a nan ana bincike a turai kasan dole mu karbi kuɗi. shugaban hukumar efcc ibrahim Magu kenan a tattaunawar da ne da shi a abuja dangane da hanyoyin da hukumar ke bi na karɓo kuɗaɗe daga waɗanda ake zargi ba tare da matsala ba umar faruk musa Muran amurka a abuja najeriya To yanzu kuma sai a gyara zama game da wayar da za ku bugo mana wanda muke son jin ra'ayinku game da shin a ganin ku yaƙi da ake da maganan cin hanci da rashawa a Najeriya ana adalci? Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to mun samu kira daga jimeta salamu alaikum wa da muke magana daga jimeta ina magana da ibrahim santana daga jimeta yola to ibrahim a ganin ka yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ana adalci A'a an adalci kwarai kwatsun da daga tushen shugaba za a duba yi eh kamar yaya dan ba ni misali kada na'am dan ba ni misali inji misali shi misali shine tun daga kaga a takaice ga yanda abubuwa suka faru ta bangaren almundahana akan makaman da aka kudin makamai eh to mun gode sosai da dan misalin da ka bamu bari mu tafi jihar Kebbi wane ne a Kebbi suna asalamu alaikum sashen hausa na murya amurka suna nasiru ban sha da gosu birnin kebbi to nasiru menene ra'ayinka game da magana yaƙi da almundahana a najeriya ana adalci ko ba a yi a gaskiya ana hakika wannan gwamnati ta adalci yadda ya kamata muna fatan ubangiji Allah ta a cigaba da wannan abubuwa da APC ke yi na fato eh. ma talakawa hakkokin su da eh. magana na so ban share gosu da bin eh za ka iya dan bani dan misali daya eh, akwai misalai kai da yawa ta ba an ga mun ga ayyukan da kai gurgudu eh to kun ga ayyukan da aka yi gwargwado to mun gode sosai bari mu tafi Kaduna ya kasa insha Allah kwarai to wane ne a Kaduna Hello? Hello, wane ne a Kaduna? tana magana da AA Kayar da ne Lero Kala Gamman Kaduna State. To AA Kayar da yaƙi da sananci da rashawa a Najeriya ana adalci? Ana adalci sosai domin dama mun yi fatan canji ne saboda Buhari ya kawo wannan almunda ai maganin wannan almunda ana da kudaden talakawa da ake. Eh. To na gane. Shi sa mu ba da rayuwa mu akan akan wannan tafiya na canji. kuma eh. Allah ya kawo mana canji na alheri akan haka to mun gode bari mu tafi Abuja wane ne Abuja Eh kuma mu gana da lawal daga Abuja to mal lawal na Abuja menene ra'ayinka game da yaƙi da cin hanci da a Najeriya ana adalci eh ana adalci don saboda matakan da ake bi idan kana bibiyar matakan da suke tafiya yanzu akwai abubuwa da dama wanda ake hanya ce kamar take tafiya doguwa to mafi yawanci ɗan najeriya yana hangen bin yanzu yanzu amma abin gaba za a ga amfanin shi to mun gode sosai mal lawal sai an jima eh, eh. to bari mu tafi yobe wane ne a yobe alkasim ali gogul daga tandari to alkasim menene ra'ayinka game da magana yakin canci da rasha a najeriya ana adalci To, adalci za mu ce ana yi amma za mu ce ba a yi saboda gaskiya da yar adawa ake tabawa. To, misa ka ce haka bani misali. Eh? Misali. To saboda duk wayanda suka gudu daga PDP sun koma APC an yanta su. zama Eh, kwanan kwanan. PDP. Eh, kwanan nan eh. akwai akwai wanda aka yi na maganan shugaban majalisa ai dan APC ne kuma maganan da ya shafi jabu ne da sauran abubuwa da aka yi. eh to ai saboda sun duba sun ga ba zai biya musu manufofinsu su bane to mun gode da ra'ayinka hello hello yawa malam na plato wane ne eh bala komanda ne daga jihar plato garin bukur to malam bala komanda muna jin ka ana adalci a yaki da cin da rashawa a najeriya ko ba a yi wannan wannan gaskiya ne abin kuma mu da muke bukata da mai kenan ana adalci to gaskiya tsakani da allah abubuwan da ya faru kudaden da aka dinga karbowa ga shi yanzu ma wa'yansu ministoci ma duk akan magana cin hanci da rashawan ne ya eh. kawo aka gashi suna kokarin ma tafiya can wajejen da ake bukata saboda mu muna bukatan daman hakan kuma gashi Allah ya kawo mana lokacin hakan. To mun gode bari mu tafi Kaduna. Hello wane ne a Kaduna? Kaduna Ahmed Sule mai ruwa ne. Jamal Ahmed Sule muna jin ka. menene ra'ayinka game da magana yaƙi da hanci da rashawa na adalci a ra'ayina ai duk ma nan mai hankali a najeriya ya san cewa baki da ake ci hanci da rashawa ana samun nasara to a nufi ana ba nasara muke magana ba ana adalci ko ba a yi a ana kyakkyawan adalci kuwa to ba misali ne eh, ba gani yana zama lahiya ba da komai ba wanda ya ci dole Allah ne Eh. saboda ka gaskiya ne ana kokari kuma muna gurbin a ta a sa taimaka muku hali eh, wasu sun ce bangare da ake taba su ba a taba daya me ra'ayinka a wannan ai wanda ya san abin da ake kuma wanda ya san cewa yana ga an sa ana adalci to to kowa kama an kuma wanda ya kama ya yi ana mai wannan gaskiya ne to mun gode sosai sai an jima mala ahmad to bari mu je kano wane ne a kano lawal da tafarawa kano to ma lawal ne kace to eh, eh, mallawal kace sunanka eh, to mene ina jin ka menene ra'ayinka hello eh ina jin ka baka ji na kenan hello to a to ina ga wannan baya ji na baya ji mu to kada ya amanta ana tare sashen wasu na murya amurka ne a washington dc kuma muna magana akan yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ana adalci ko ba a yi hello ta wannan ma ina ga mun rasa shi to lambar da za a same mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kano ya to malam na kano barka dai barka da gari an sha ruwa na lafiya lau da eh da saura <laughs> mu da saura yanzu karfe biyar saura mun ci sha menene sunanka Lawan ne Ahmed Kano. To Malam nigeria To Malam Lawal Ahmed na jin ka me zaka ce game da yaki da shanci da rashawa ana adalci? Eh ana adalci. To me ba ni misali. Yadda ita kanta hukumar ma ai kage yanzu take aiki. Da kusan baya ma ba ta fita aikin sosai ba yanzu. Eh. kusan sai yanzu. To mun gode sosai. Allah ya ba su nasara Allah ya ba da goyon baya. To mun gode Malam Ahmad bari mu tafi Lagos. Wane ne a Lagos? Yawa. Hello? Ah, ba Lagos ba Niger State. Eh? Niger ne? Niger tana magana eh daga Niger. Oh Niger. sunana malam danjuma daga bidda jihar Niger. to malam danjuma daga bidda menene ra'ayinka game da yaƙi da canci da su a najeriya ana adalci ra'ayina ta bangaren cin yakin da cin ake da rashawa eh. wani bangare ana hadalici wani bangare kuma ba ya hadalici ba dan bani misali a gurguje don ana ci gaba da kama yan adawa kawai ake ta kamawa kuma wayan da suke mulki akwai wayan da kuma suka yi wannan aikin cin anti da rashawa kuma ba mu ga an hukunta su ba ta hmm. bangaren mu talaka ba yi ba adalci ba don an ce duk wanda suka sato kudi za a bayyana mamu da sunansu da fotayensu kuma ba mu gani ba muna so gwamnati ya nuna mamu wannan don alkawalin da ya yi mamu kenan Allah ba mu zaman lafiya sunana dan jima daga bisa jihar Niger to mun gode bari mu tafi Kano salamu alaikum na Kano Assalamu alaikum salam to wani nake magana da shi a Kano Juma mai shago ko kaina karamar hukumar tsanya da ke jihar Kano. To dan Juma na mutan tsanyawa to me zaka ce me ra'ayinka game da yakin canci da rasha a Najeriya ana adalci? gaskiya ana adalci saboda ni a ra'ayina duk wanda ya ɗau wannan kuɗi kowaye ɗan gidan waya a matsayin ya sai ya fito da su tunda ba haƙƙin ya bane suka tattara suka ɗauke suke kawa ƙasashen waje. Ni a gani na gaskiya ne gwamnatin Buhari tana adalci waje jan. Yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. To mun gode sosai. Mun gode. Eh bari mu tafi Adamawa saboda lokaci bari mu je mi cika. Wane ne a Adamawa? Hello? Ali ne Ali Baba Sale. To Malam Ali me ra'ayinka ana adalci ko ba a yi game da yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya? Ya ba ba ba ba ya da. Ni sa ka ci haka. To, rijiya tana bayarwa tana hanawa. Eh. kace rijiya ya bayar guga yana hana to mun gode rijiya ta da ruwa guga ta hana to mun gode to wannan kuma shine kawo mu karshen daukar wayoyinku a wannan dare sai Allah ya kai mu a cigaba da kiran mu mun gode to yanzu kuma ga halin da wasanni ke ciki daga Ghana wasanni a takaice shugaban hukumar kwallon kafa ta gfa kwasi yantaci ya furta cewa ghana za ta fuskanci kalubale da egypt a wasan da za su yi na shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 Ghana da Egypt za su fafata da juna a cikin rukunin E tare da kasashen Congo da Uganda a wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya. Ghana ta lallasa Egypt ne a wasu na shiga gasar cin kofin duniya da aka yi a kasar Brazil ta samu shiga gasar. Shugaban na hukumar GFA ya kyauta zaton cewa Egypt ce za ta zama wa Ghana kalubale a cikin wannan rukunin E. club ɗin panathinaikos ta ƙasar greece ta sallami wasu 'yan wasa ciki har da ɗan wasan tsakiya na ghana michael essien a shirin da club ɗin take yi na fara kakar wasa mai zuwa sauran 'yan wasan da aka sallama kuwa sun hada ne da abdul jalil ajagun ɗan najeriya da james wama ɗan ƙasar jamus da kuma tavlaridis da ƙasar ta greece tun lokacin da Essien ya sanya hannu akan yarjejeniyar shekaru biyu da Panathinaikos ya sha fama da rauni wanda ya sa ya fitowa sau goma sha ɗaya a wasannin club ɗin. akwai wasu kungiyoyi daga kasar china waɗanda suka nuna sha'awar su na ɗaukar asian ya je ya musu wasa matabakin shugaban hukumar kwallon kafa ta gfa george afriye ya bayyana cewa hukumarsa tana nan tana tattaunawa da kamfanoni da za su tallafa wa league din ghana an riga dai an fara zagaye da biyu na premier league din ghana ba tare da tallafi daga ko ina ba tun lokacin da bankin first capital ya tallafin tallafinsa hukumar gfa ba ta samu wanda zai kama league din ghana ba manyan jami'an club club da camomin su. suna barazanar janye kungiyoyin nasu daga league din ghana amma dai hukumar gfa ta yi musu alkawarin cewa za ta samar musu da kamfanoni da za su tallafa musu kafin zagaye na biyu na league din ya zo karshe daraktan sadarwa na hukumar kwallon kafa ta gfa ibrahim sani dara ya yi kira ga ma'aikatar ministan matasa da wasanni da ta yi bakin kokarinta ta magance matsalolin kudaden 'yan wasan black stars kafin fara wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya a wata hira da ya da 'yan jarida a kwana-kwanan nan ministan wasannin ya bayyana al'ajabinsa akan dalilin da yasa ake biya 'yan wasan ladan nasarar wasa a yayin da suke wasannin shiga gasar afirka da na duniya a lokacin da ministan ya kama aiki ya rage kudaden da ake biyan 'yan wasan daga dalar amurka dubu goma zuwa dubu takwas kuma za su karbe su a cikin sidin ghana a lokacin da yake tsokaci a kan maganar ministan kakakin hukumar gfa sani dara ya ce akwai buƙatar a magance wa'annan batutuwan kuɗi kafin fara wasannin shiga gasar cin kofin duniyar to yanzu kuma bari mu ji yadda azumi yake a wajen ku masu saurari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni sunana mu'az ishaq muhammad menene tasirin wannan azumin watan ramadan a wurinka ko a wurin musulmi so alhamdulillah a uh, matakin farko dai azumin watan ramadan yana da tasiri a wurin dukkanin ilahirin wani musulmi domin na farko dai shi rukuni ne ma'ana ginshiki ne daga cikin ginshikai guda biyar da aka gina musulunci a kansu don haka kenan duk lokacin da aka ce gini ne aka dora shi akan ginshiki guda biyar da an karya guda dole sauran hudun nan sun samu matsala don haka musulunci bai zama sai da waɗannan ginshikai biyar don haka wajibi ne lalle tasirin azumi ga dukkanin musulmi na ɗaya kenan na biyu kuma shi azumi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa cewa garkuwa ce ga ɗan adam ma'ana garkuwa ne ga jikinsa wajen samun lafiyar jiki garkuwa ce gare shi wajen kariya daga dukan cututtuka sannan kuma garkuwa ce gare shi daga sha'awarsa na uku kuma azumin watan ramadan yana da wata daraja da sauran ibadoji ba su da shi domin allah maɗaukin sarki da kansa a hadisi ya gaya mana cewa hadisul kudusi ya ce azumi nasa ne shi zai sa kan kawa bawa da shi mahimmanci wannan shine cewa yau in kana azumi ba ka da niyyar kai azumin kana iya shigewa ɗaki ka cika ciki ka ƙoshi ka fito kana wata lankwashe lankwashe kana nuna kai azumin nan yau da wahala ma yake ba mai iya ce ma ƙarya kake to don haka allah ya keɓance azumi ya ce nashi ne shi zai sakan kawo bayi da shi To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 14 ga watan Fabrairu na wannan shekarar ne, Majalisar Kasar Haiti ta zaɓo Jocelyn Prevere a matsayin sabon shugaban ƙasa na wuccin gadi. Mako ɗaya bayan da shugaba Michel Martelly ya sauka daga mulki ba tare da ya bar mai gadansa ba. Mr. Prive ya yi aiki a matsayin shugaban ƙasa na wuccin gadi na tsawon kwanaki 120, amma zaben da aka shirya yi ran 24 ga watan Afrilu a bisa yarjejeniya tsakanin masu ruwa da tsaki a Haiti ba a gudanar da shi ba. Kwanaki 120 da Mr. Prive ya yi a matsayin shugaban wuccin gadi ya zo ƙarshe ne ranar 14 ga watan Yuni kuma Amurka da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa suna matsa kira a kan Majalisar Dokokin ƙasar da ta gaggauta ɗaukar matakin komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya ta hanyar shirya zaɓuka da kuma ɗora shugaban da za a zaɓa ba tare da ɓata lokaci ba. A wata sanarwa da ya fitar a ranar 15 ga watan Yuni, wakili na musamman ga babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran wakilan ƙasashen duniya a Haiti da ake kira Core Group waɗanda suka haɗa da jakadun ƙasashen Brazil, Canada, France, Spain, Amurka, Ƙungiyar Tarayyar Turai da wakili na musamman na Ƙungiyar Jihohin Amurka sun nuna damuwarsu ainin saboda babu wani mataki da aka ɗauka na tabbatar da ganin ba a zarce ranar goma sha uku ga watan yuni ba a shirya zaɓe ba kamar yadda aka tanada a cikin yarjejeniyar biyar ga watan fabrairun don haka sun yi kira ga majalisar kasar da ta ɗauki mataki kuma ta nemo bakin zaren da ke hana a zo a sami wani giɓi na mulki a yi ƙoƙarin shirin komawa tsarin demokradiyya ta yin zaɓe ba da ɓata lokaci ba haka kuma sanarwar ta yi kira ga masu ruwa da tsaki da jam'iyyun ƙasa da 'yan takara da magoya bayansu da baki ɗayan al'umma da su tabbatar da zaman lafiya kuma su guji tada tarzoma. ƙudurin da hukumar zaben ƙasar ta ɗauka na sake fara shirin zaben shugaban ƙasa daga zagayen farko ba zai taimaka wa demokradiyyar Haiti ba. Wannan zai ƙara yawan lokaci da kuɗaɗe da za a buƙata don kammala shirye-shiryen zaben da tun a shekarar 2015 ya kamata a ce an yi shi an gama. Al'ummar Haiti sun cancanci a saurare su amma ba a taka musu birki ba. amurka ta nuna nadamanta na sake daga lokacin zaben a nata bangare amurka ta kagara ta ga ranar da za a gaggauta daura duk wanda aka zaba akan kujerarsa ta mulki wanda kuma zai iya yin aiki da amurka da wasu kawayenta don magance kalubaloli da ke addaban haiti sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Tuwon gaishe ke Maryam yanzu kuma kafin mu kare ga takaitattun labarai. Yau Laraba kasar Turkiyya ta ɗora wa 'yan jihadin ƙungiyar ISIS alhakin mummunan harin da aka kai filin saukar jiragen sama a birnin Istanbul. Turkiyya ta la'ana harin na ta'addanci kuma ta lashe takobin cewa sai ta ga abin da ya ture wa buzu nadi wajen yakin ganin bayan ko kuma ƙarshen 'yan kungiyar isis babu kungiyar da ta fi ƙirarin cewa ita ke da alhakin harin na jiya talata da daddare to amma prime ministan kasar benali yaldon ya ce shaidar da aka samu ya zuwa yanzu na nuni da kungiyar daesh isis kenan kuma ya ce masu bincike suna ci gaba da gudanar da bincike. Yau Laraba ne kuma shugabannin kungiyar kasashen Turai suka mai da hankali akan makomar kungiyar ba tare da kasar Birtaniya ba. Shugabannin suna nazarin makomar kungiyar a yayin da suke kammala taron koli a birnin Brussels kasar Belgium. Kwanaki bayan Turawan Ingila sun jefa ƙuri'ar ficewa daga cikin kungiyar. Shugabannin kungiyar sun buƙaci kasar Birtaniya da ta yi saurin ficewa daga cikin kungiyar kada kuma ta zaci za ta samu moriya ko kuma alfanun kungiyar ba tare da ta biya komai ba. Shaidun gani da ido da jami'a a tsakiyar ƙasar Somaliya su ce an kashe fiye da mutane ashirin a fafatawar da aka yi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen ƙungiyar Al-Shabab. Kafin fitowar alfijirin yau Laraba mayakan ƙungiyar Al-Shabab ɗin suka kai wa wani sansanin soja hali. To da takaitattun labaran kuma shirin namu na dare kammala sai kuma da sassafen Allah kai mu za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin ita Jumai Ali da ta taya ni gabatarwa da Julie Lopez Gresham da ta ba da umarni. Da ma injiniyan mu yau Daryl Smith sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.